Eh, saboda haka dole a bi a hankali tun da babu farfesun kazan da zai maganin muran nan eh, a yau alhamis tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zamo daidai da ashirin da shida ga watan biyu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a girgoriyan kalanda idan ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da shida daidai a yau za mu tashi ko za mu ci gaba daga aya ta takwas a cikin suratu uh, tahrir hmm. haka ne ko? Eh. mai الله تعالى ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكي إيماني tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya a wata kira'a taubatan nusuha maimakon nasuha sai a ce nusuha ku tuba zuwa ga Allah wato tuba ta gaskiya in aka ce nusuhan kamar daga nasiha ne abinda ake nufi da nasiha wato kalman da mutum zai faɗe ta akwai gaskiya a cikinta kuma tana da muhimmanci in an ce wane ya tafi yayi nasiha bi ma'ana ya tashi ya tsora mutane akan gaskiya ko ya faɗa musu gaskiya abinda ake nufi da nasiha kenan yasa aka ce addinu an nasiha kulna liman qala lillah har zuwa karshen hadisin saboda haka ya ayyuhal na amanu ya kolan da kai imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya fasa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum kuma yayi kusa idan kun tuba ubangiji zai gafarta muku kurakuranku asa a wajen Allah mujiba ce a cikin Kur'ani ka kaf duk inda aka kawo asa aka ce mujiba ce ko wajiba ce in man da wurare guda biyu ko guda uku amma wannan wuri ya daga ciki saboda haka tabbas idan mutum ya tuba kuma ya cika sharuɗan tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangiji zai kankare muku ku na baya shi yasa hadisi yace at-taubatu tajubbu ma qablaha lalle tuba tana janye duk laifuffukan da aka yi a can baya saboda haka ko da mutum ya sake komawa zuwa ga aikata wannan laifi idan ya aikata ya sake tuba to Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa haka dai mafi yawan malamai suka ambata na'am wa yudkhilakum jannatin kuma zai shigar da ku gidan aljanna wannan shigarwa cikin gidan aljanna an ce ma, maqufun ala an yi al'afinsa ne akan an yi kattira an kun sayyi'atikum saboda akwai wata kira'a wa yudkhilukum jannatin wa yudkhilukum saboda aka tubu ilallahi taubatan tawbatan nasuha li yudkhilu wato li yudkhilakum shine shine jawabinsa tunda an ce tubu umarni ne yudakhilukum shine jawabinsa amma a wannan kira'a da mala ya karanta mana wa yudakhilukum jannatin Allah zai shigar da ku gidajen aljanna ta jarimin ta hal anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-gine yau malayuk yukzillahu nabiyya a ranar da Allah baya tozarta annabinsa wallazina amanu ma da waɗanda suka yi imani tare da annabi saboda duk wanda ya imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son a tayar da shi ranar takin alkiyama a cikin tawagan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya gwada idan baka tashi a cikin tawagan annabi ba kana can gefe to ko menene yana iya faruwa gare ka amma in kana tare da manzon Allah to zai yi wahala a ce wani mummunan abu ya same ka to ko a duniya ne idan ka yi riko da sunnonin manzon Allah to ba za ka shiga cikin kaskanci da wulakanci ba saboda haka shine Allah ta'ala ya ce yawma la yukzillahu nabiyya ranan da Allah ba zai tozarta annabin nan ba shine wanda aka fara wannan sura da sunansa ya ayyuhan nabiyyu eh kamar yadda masu kira'an warshi suke karantawa yawma la yukzillahu nabiyya يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا ما نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم su yana tafiya a gabansu da gefen damansu akwai masu karantawa nuruhum ya tsabaina aidihim wa bi imanihim bi ma'ana haske yana tafiya a gaba gare su da kuma imaninsu wannan ya gwada gwargwadon imaninka gwargwadon wato hasken da za ka samu wajen tsallake siraɗi wanda aka tsora kan wutan jahannama kafin a je gidan aljanna Allah ya kubutar da mu ya kolona suna cewa rabbana ya ubangiji atimim lana nurana suna addu'a suna ya Allah ka cika mana hasken mu wa gatir lana ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu kar a mana dogon bincike kar a kama mu da laifukukanmu mu muminai za su faɗi haka ne a yayin da suka ga hasken kai ya dushe sai su yi addu'a wannan ya gwada ranar tashin alkiyama ma akwai addu'a kenan addu'a ba ta karewa a duniya idan kana son ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka yi imani ka rike addu'a in ka rike addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai sauwake maka duk abin da baka tsammani saboda haka rike addu'a a roƙi Allah a kira Allah ba a roƙi wani ƙato ba ba ka kira wani ƙato ba eh, ko kuma ka dogara da wani ubangida ranar da aka karya ubangidan kai ma an karya ka saboda haka tunda babu annabi da yake da rai a yanzu da za ka rike ke babu manzon Allah da yake da rai a yanzu da za ka rike ke kuma mafiya yawan waliyan da ake magana so suka kira kansu waliyai ba Allah ne kira su waliyai ba kaga babu tabbaci kenan saboda haka ka rike Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zai sa ka samu kwanciyar hankali duniya da lahira na addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma suna cewa innaka ala kulli shay'in qadir lalle ya Allah kai din nan mai iko ne bisa dukkan komai anin nu'man ibn bashir an samu hadisi daga nu'man dan bashir Allah shi kara yadda da shi yace sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul naji umar dan khattab yana cewa ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kai imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah wato tuba wanda take ingantacciya tuban gaskiya kenan qala yudnibu dhanba thumma la yarji'u fihi mutum zai aikata laifi amma ba zai sake komawa zuwa ga wannan laifi ba Abin da ake nufi da tuba ingantacciya kenan wali hada kalal ulama ya sa malamai suka ce a taubatun nasu wato tuba ta gaskiya huwa an yuqliya an zambi fil hadir shine mutum ya bar aikata laifi wa yanda ala ma salafa min fil madi yayi nadama a bisa abin da ya shuɗe a kansa sannan na uku wa ya zimu ala Allah ya fil mustaqbal sannan ya kudurta nan gaba ba zai sake aikatawa ba to kaga sharuɗan tuba guda uku wanda mai littafin halar ya ambace su sun bayyana alam oh. yace annadamu ala ma fata wani ya allah ya uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha abinda mai ahalari ya faɗa ne mai tafsirin ibnu kafir ad-dimashqi ya ambata a cikin tafsirinsa da sauran malamai saboda haka idan mutum yayi nadama ya ci nasara saboda annabi ya ce mu tauba nadama ma tuba ce sannan na biyu mutum ya kudurta wato ya bar aikata laifin a lokacin ko da akwai waɗansu hanyoyin da za su kai mutum zuwa ga saɓon Allah to ya yi ƙoƙari ya kauce ma hanyoyin idan akwai abokai waɗanda za su taimaka maka wajen saɓon Allah to ka yi ƙoƙari ka kawar da abokan kai ko matar aure ce matar ka. za ta taimaka maka wajen saƙon Allah to ka rabu da ita ka je ka nemo saliha sannan idan iyaye ne za su sanya ka ka kauce ma ainihin dokokin Allah ubangiji ta'ala ya ce su ma kana iya share su a wannan bangare amma kuma a sauran bangaren rayuwa wannan ka taimaka musu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka maka umarni ka yi shirka da Allah ka saba wa Allah Allah ya ce fala to kai huma kar kai musu biyayya amma wa sahib huma fi duniya ma'rufa saboda haka abin da ake nufi wa an yaturka al-ma'siyata fi sa'atiha ya bar aikata laifi a lokacin in kana mutalabbisan biha idan ya kasance yana gaure da hanyoyi ko da sabubba na zuwa ga aikata waɗannan laifuffuka yi watsi da su to hakan zai taimaka masa saboda haka ko gari ne idan kana sabon Allah ga garin da baka sabon Allah to ka yi hijira ka koma inda baka sabon Allah idan anguwa ce ma haka idan mace ce ma ka rabu da ita idan abokai ne ma ka rabu da su idan wajen aiki ne ma ka rabu da wannan domin ya fi maka zaman lafiya duniya da lahira sannan kuma mutum ya kudurta a zuciyarsa ba zai sake aikata wannan laifi ba har ya zuwa ranar takin alkiyama to wannan ainihin point ɗin ko sharadi malamai suna cewa idan mutum ya kudurta sai kuma wata kaddara ta fada a kansa ya sake aikata wannan laifi to tubansa na baya da ya yi ta lalace kenan ko kuma idan ya sake wata tuba Allah zai karba ko ba zai karba ba to zance mafi inganci idan ka tuba ka cika sharuɗan tuba Allah ta'ala zai karbi tubanka idan ka sake aikata laifi ka sake cika sharuɗan tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka sai dai wannan nukta mai ma'ana wannan point din eh, yana da wahalan kiyayewa yasa aka ce duk abin da yake sa ka aikata laifi to ka yi kokari ka kauce ma wannan abin to idan ka kauce shine kudurin ka zai zama ingantacce ba tare da an samu matsala ba Walansu malamai suna karawa da istighfari mutum ya ta neman istighfari duk inda ka zauna astaghfirullah al-azim al-jalila ko duk inda ka zauna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shine mafi karanci idan kana son ka kara kuma kana iya cewa astaghfirullah wa atubu ilai ya Allah ina neman gafaranka ina tuba zuwa gare ka idan ka san ka aikata laifuffuka a can baya to ka yawaita eh, yin istighfari sannan kuma waɗansu malamai ma sun ce ko baka aikata laifuffuka a can baya ba ka yawaita yin istighfari saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya ce yana neman gafaran Allah a kowace rana kafin rana ta faɗi bi ma'ana daga fitowanta har zuwa faɗuwanta saba'ina marra wato sau saba'in a wata ruwaya sau ɗari annabi yake neman gafara to idan manzo Allah ya nemi gafara sau ɗari kai sai ka rike carbi kai sau ɗari kacal a'a ai kai cikin carbi sau malala kai yi kawai har zuwa lokacin da ka gaji dalilin da yasa zaka ga waɗansu idan suka zo suna istighfari ba sa tsayawa kan istighfari kawai sukan hada da tasbihi subhanallah ko takbiri Allahu akbar ko hailala la ilaha illallah ko hauƙala ko haikala bi ma'ana la haula wala quwwata illa billah ko kuma su hada da salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to waɗannan alkaluma da muka ambace su daban-daban suna da muhimmanci ainu kowanne mutum ya rike to ya kama tudun tsira amma abin da ake so a haɗa su duka ka yi wannan ka yi wancan ka yi wancan wani lokaci ka zo ka karanta alkur'ani idan ka gaji can wani lokaci ka sake karanta alkur'ani haka dai kamar yadda in ka je sada zumunci shi ma wani ci gaba ne idan ka ba da kyauta shi ma wani ci gaba ne ko in kai sallar nafila da addu'o'in da za ka yi kowane bangare yana taimakawa wajen kankare kurakurai da karɓan tuba da kuma karban istighfari a wajen Allah subhanahu wata'ala na sannan kuma daɗin daɗawa malamai sun yi bayani summa in kana alhaqu li adamiyyin amma idan haƙƙi na ɗan adam ne akwai haƙƙin ɗan adam a ciki to akwai raddul mazalim mayar da zalunci saboda haka sharuɗan toba ba za su cika ba sai idan mutum ya mayar da zalunci dukkan abin da ya zalunta sai dai zalunci kashi biyu ne akwai zalunci na concrete abu wanda ka kwace ma wani akwai kuma zalunci na abstract abu wanda yake ba za a iya taɓa shi ba na farko na concrete abu shine kamar dukiyansa idan ka taba ko kuma wani abin da ya mallaka kamar a ce ka masa sata ko ka zalunce shi ko ka masa kwace to kaga wannan concrete abu ne amma in ka zage shi ka ci mutuncinsa ka yi shi ka yi gulmansa wannan zalunci ne wanda yake abstract zalunci to malamai sun ce duka waɗannan guda biyu idan kana son wanda kai masa wannan zalunci ya yafe maka idan concrete abu ne ka ɗauka ka je ka biya shi dama ka yi aiki a wata ma'aikata an turo maka kuɗin talakawa duk ka yi ta giggirbe su har sai da yi aiki shekara talatin da biyar ka yi ritaya yanzu kuma kana da shekara sittin ka yi ritaya aiki na shekara talatin da biyar wannan ya gwada tun kana da shekara ashirin da biyar kenan kake aiki haka ne ko to tun da ka kai shekara sittin ko talatin da biyar kana aiki eh, ya kamata a ce ka zamo dattijo abubuwan da ka aikata a can baya wato ka yi tunani ka nemi Allah ta tabaraka ta'ala ya gafarta maka to sai ya kasance akwai dukiyoyin al'umma a hannunka to yaya za ka yi wasu malamai suka ce kuɗaɗen da ka kwashe a wata ma'aikata sai ka zauna ka yi kiyasin su ka ce ni fa na ci miliyan kaza saboda haka tunda ka ci miliyan ka bi gairi hakkin ba tare da hakki ba sai ka haɗa waɗannan miliyoyin sai ka je ma'aikatan ka ce ga wannan kuɗi daman an bayar da su ne domin a gina firamare ko a gina asibitoci ko a sayi magunguna ko a inganta musu ruwa ko kuma a gyara musu hanya ko kuma a ba su tallafi ko abu kaza amma na cinye saboda haka gashi yanzu na dawo ku aiwatar musu da wannan idan kuma ka haɗu da babban ƙwariya ce wanda da ka miƙa sai aka sake handamewa to in an je lahira kai ka kubuta kai tuban da kai Allah zai karbi tubanka ina fata an gane to waɗansu malamai kuma suna cewa yanzu idan ka ɗibi kuɗaɗen ka mayar ma'aikatan to me yiwa za ka samu waɗansu azzalumai waɗanda su sun fi ka rashin tsoron Allah to me ya kamata ka yi shine inda ka san ka cinye musu kuɗin firamare sai ka je ka gina musu firamare inda ka san ka cinye musu kuɗin famfunansu ka je a tone musu famfuna ko kuma a tone musu rijiyoyin burtsabe, inda ka san ka cinye musu kuɗaɗen maganinsu sai ka sayi magani ka ce gashi ka bayar daga cikin ka ne aka biya ka shine ka zo ka bayar taimako sauran tsakaninka da Allah dama abin da baya da kyau mutum zai fito fili yana bayyanawa ne ai ba zai fito fili yana bayyanawa ba ai ko kai kana yaran shago ne akwai yaran shaguna da yawa ina ganin su a nan saboda haka duk wanda ya ci kuɗin shago kuɗin da ba a bashi ba to ya ci kuɗin zalunci kuma Allah tabaraka ta'ala ba zai halarta masa ba to amma idan ka yi wuya ka fara kuɗi ka samu kuɗi mai yawa kana son ka biya ubangidanka to sai ka yi lissafin abin da ka cinye idan ka tattara shi shikenan sai ka je ka ce to mai gidana yau na tuna da kai ne yau na kawo maka babban kyauta eh, ko kuma na fitar da zakka ne tun da kai ka durkusa ni kuma Allah ya sa na miƙe to na kawo maka zakka ga naira miliyan biyar na baka zakka sai ka baki miliyan biyar shi kuma zai ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da alheri kar ka tsaya kana ce mai gida wato fa wannan kuɗi miliyan biyar din nan zaman ci wato wannan ne nake karu kaza ba a haka eh, ba a yin haka saboda in ka bayyana masa wallahi wani zai iya yin zuciya ya ce miliyan biyar ba zan karba ba kuma cuta na da kai Allah ya isa kuma sai Allah ya mana hisabi ranar takin alkiyama duk kyautata wanda na maka da yadda na rike al'amarinka kai baka gani ba sai da ka cuce ni to Allah ya isa kuma Allah ya isa nan ba zan janye ta ba sai ka ka shiga takin hankali nun ba mai kalmaso wannan ubangidan sai Allah kuma idan an bari an je lahira lokacin da Allah zai kalmar soke ka sha wahala kafin a kalmar soke an sha wahala to shi yasa ake cewa ba a fallasa kai in kuma ka ga dan dama dama ne wanda za ka iya masa bayani ka ce mai gida ka san fa yaron gida dama eh, amin halalin amin haramin ne saboda haka mai gida mun san akwai irin dan cuwaci wanda muka yi amma ga wannan mai gida na dan rage hanya Eh, to kaga tunda ka bashi ka ce ka rage hanya yana tsammanin wata rana za zaka sake kawo masa to shi kenan sai ku ya lafiya to amma kuma in baka samu dama ba ya ka yi kenan sai kai ta yi sigifari a je lahira da hakokin mutane alhali ga hadisin Abu Huraira Allah shi kare ya da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana bayani masahabbai ya ce ya kusa sahabbai wallahi duk wanda ya tabbatar akwai zalunci a kansa ya zalunci wani to ya yi ƙoƙari ya sasanta ko ya daidaita wannan zalunci tun kafin ya tafi lahira saboda in ka je lahira za ka rasa abin da za ka biya shi da shi sai dai a ɗauki kyawawan ayyukanka kai ka yarda da haka saboda haka tun farko mutum ya kauce ma zalunci eh, ko da cin mutunci ne tunda annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ka zo ka zagi mutum babu gaira babu dalili kai masa ƙarya kai masa gulma musamman ma masu amfani da social media abinda mutum ya ga dama ya a kan mutum ai ta yawo da shi a duniya to wallahi ka tabbatar yawan waɗanda suka yi mummunan kwamen suka yi mummunan addu'a ranar takin alkiyama duk sai an tara ko waje guda in ba ku yi sa'a ba duk jihannama za a kai ku to a yi taka zanzan saboda haka akwai mayar da ainihin zalunci akwai mayar da zalunci wanda mutum ya yi idan ya zalunci wani bawan Allah to ya yi ƙoƙari ya mayar da zalunci na'am sannan kuma akwai littafin da muka rubuta muka tattara abubuwa da yawa daga ciki mutum idan zai tuba ya yi ƙoƙari ya tuba kafin mutuwa ta zo ta ɗauke shi وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن duk wanda suke aikata miyagun ayyuka in suka zo mutuwa suka ce sun tuba In ni tubtu la'an Allah ba zai karba ba Walallazi walallazina mutu na hum kuffarun duk wanda ya mutu da kafirci idan ya tuba a lahira Allah ba zai karba ba sannan kuma mutum ya tuba kabla an yi gargiyar kafin ya kai gargara annabi ya ce duk wanda ya tuba kafin ya kai gargara to Allah zai karbi tubansa yaushe ne gargara shine lokacin da mutum ya gangara ya ga mutuwa eh, ya ga mutuwa zana abu na gaba mutum ya tuba kabla an tatulu shamsu min magribiha tun kafin rana ta fito daga yammacinta rana tana fitowa ne ta gaba ta fada ta yamma amma a ranan ƙarshe ranan da za a yi takin duniya rana za ta fito ta yamma ne wannan Allah ya ba da labari kamar yadda manzon Allah ya tabbatar eh, indirect an ambata sannan kuma manzo Allah ya ambata directly kuma manzo Allah ya yi bayanin cewa a yamma din akwai wata katuwar kofa wanda take buɗe ana kiranta babu tauba kofa ce ta tuba duk wanda ya tuba daga laifin da ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa ta wannan kofa amma kuma idan rana ta fito ta wannan kofa tana fitowa za a rufe kofan kirif sannan ko mutum ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi tubansa ba to don haka idan mutum ya duba zai ga sharuɗan sun kai guda bakwai ga wanda mai ahalari ya ambata mana guda uku Da wanda malamai suka ƙara raddul mazalim mai ahalari ya ambata mana annadamu wanniyatu sannan kuma ya kudurta ya bar ainihin wa an yi masu ya tafi sa'atiha ya yi nadama ya kudurta niyya ba zai sake aikatawa ba ya bar aikata laifin malamai sun ƙara da raddul mazalim idan akwai zalunci to kamar yadda wannan zaluncin kaga idan cin mutunci ne babu yadda za ka yi kamayar sai dai ka je ka samu mutumin ku sasanta idan mutuncinsa ka taba eh sai dai ka je ku sasanta ka ce ni fa na maka laifi idan ya tambaye ka wani laifi ne ka ce ni dai na maka laifi ka yafe mun in yayi insistence ya kafala to wannan ya rage naka sai ka duba ka gani eh ka ga me ya dace saboda yancinsa ne in yace ba zai yafe maka ba ba wanda ya sai tilasta shi wani kuma in aka faɗa masa hankalinsa ya kan daɗa tashi ya ce in dai abu kaza ne dama ban san wanda ya mun wannan ba saboda haka ni ba zan yafe ba to shi yasa ake cewa ba a cika son a bayyana ba ka je ka lallabi mutum a hankali idan ka kyautata masa to shi da kansa zai ce ni in akwai wata matsala ma a tsakaninmu na yafe maka sannan kuma mutum ya tuba tun kafin ya je gargara kun ga na biyar kenan sannan kuma mutum ya tuba kafin ya mutu sannan kuma mutum ya tuba kafin rana ta fito ta yamma to ɗayan wannan sai an je lahira shi ba yadda ka iya amma dai ka tuba kafin ka mutum don kar ka je lahira da kafirci wannan kenan to wa hal min kardi na so al-istimraru ala zalika ila al-mamat shin mutumin da ya tuba ya bar aikata laifi malamai sun ce sharaɗi ne har ya zuwa mutuwansa ko kuma idan an ɗan samu tangarɗa na baya ya rushe idan an samu tangarɗa na baya bai rushe ba saboda akwai wani hadisi ba cika kawowa wa jama'a ba hadisin da annabi yake cewa idan da ba ku yin laifi Allah zai kawo masu laifi wanda za su tuba zuwa ga Allah idan sun yi laifi Allah ya musu saboda haka in ba ku yin laifi kuna tuba Allah sai ya share ku ya kawo masu laifi suna tuba sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu da ya hadisin kuma maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ma ba ku sabon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala zai zo da waɗanda suke saban sa amma suka saba masa za su tuba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu sannan kuma hadisi ya tabbatar da cewa ko sau nawa ne ka tuba kai laifi ka tuba to Allah tabaraka ta'ala zai karbi tuban ka matukan baka je gargara ba sannan ga hadisin da ya bayanin cewa idan da mutum zai cika sama da ƙasa da laifi idan ya nemi yafiyan Allah Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa amma dai banda zaluntan wani banda haƙƙin wani in dai haƙƙi na Allah ne to kaga wannan yana gwada idan mutum ya aikata laifi ya tuba bayan kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa ya tuba Allah zai karba idan an kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa idan ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa sai dai abin da ake gudu shine kada ya saba da haka bayan ya je ya aikata laifi yana ce bari ya tuba sai Allah ya karbi ransa to fa in Allah ya karɓi ransa in bai sa'a ba duk laifuffukan ba sai an shi da su ya sa mai ahalari ya ce wala a akiru taubata ba zai jinkirta toba ba sannan kuma ba zai ce ta ya hadiyani har sai Allah ya kiryar da ni ba fa innahu domin wannan yana daga cikin alama na shaƙiyin mutum taɗaɗɗen mutum kuma wanda basiransa ta shafe gaba ɗaya to shi yasa ake son koyaushe mutum ko yana da laifi ko bai da laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala walil awwal an yahtajja bima thabata fi sahih aidan man ahsana fil islam aka ce duk wanda ya kyautata a musulunci lam yu'akaz bima amila fil jahiliya duk wanda ya aikata abin da ya aikata a zamanin jahiliya Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama shi da laifi ba to ana kwatanta zamanin jahiliya da lokacin samartaka za ka samu wani ya tashi a ƙauye shi saurayi ne a ƙauye irin samarin ƙauyen nan sai ka samu ba iskancin da ba sa yi su ma samarin birane haka ne za a samu ba iskancin da ba sa yi wani lokaci kuma yanayi ne eh, yanzu da za ka taɓa alarama kafin ya auren farko alarama 'yan mata nawa ka yi eh, tsakani da allah 'yan mata nawa ka yaudare su Eh, ya je ya shiga nema a wani wuri an ce ya fito ya gudu ya sake zuwa gari shafa yana neman wata an ce ya fito ya shafe ma ya gudu ya yi gaba zai kun ji Allah ma ya ki bada amsa to ba allaran ma kadai ba ko ni idan da za a danna mun wannan tambaya ba da amsa eh to kai ma me na din haka ne ko mai Allah <laughs> eh kai ma za a samu yan mata nawa ka nema ka yaudare su ana ce ka fito ka kauce banda irin waɗannan yan ƙananan sace-sacen da muke ambatawa amma dai ni alhamdulillah ban yi irin waɗannan sace-sace ba amma na san za a samu mutane da yawa wani ma bayan ya girma ya balaga ya san fata ɗin haramun ne sai ka samu yana yi amma mai yawa bayan ya yi aure ya haifi 'ya'ya sai natsuwa ta zo masa sai ka ji kullum idan ya tuna shi kaɗansa yana ce astaghfirullah idan ka tambaye shi me ya faru ya ce babu ruwanka eh saboda shi ya san abin da ya aikata to kaga zamanin jahiliya kenan a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suna aikata abubuwa da yawa ba tare da bin shari'a ba to amma da musulunci ya zo suka karbi addinin Allah to musulunci ya kankare musu duk kurakuran da suka yi can baya yasa aka ce aure ko irin na jahiliya ne idan aka yi sannan mutane suka musulunta to musulunci yana tabbatar musu da aurensu ba za a ce a koma baya ba ba za a koma baya ba na'am bil awwal wal akhir duk wanda ya munana a cikin musulunci? to za a kama shi da laifin baya da laifin yanzu fa idza kana hadha fil islam saboda haka wannan an ce al islam jibbu ma qablahu to wa kadhalika tawbatu tajibbu ma qablaha Allah ya sa mu dace sai ubangiji ta'ala yace asa rabbukum lalle ya tabbata ubangijin ko an yi yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku kurakuranku idan kun yi tuba lafiyayya wa yadkhilakum kuma zai shigar da ku jannatin gidajen aljanna ranar takin alkiyama tajri min tatiha al-anhar waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-gine yawma la yuqdi Allahu nabiyya ranan da Allah ba zai tozarta annabi annabin nan ba wallazina amanu ma da waɗanda suka yi imani tare da shi wala yuqdihim ma yani yau qiyama ranan takin alkiyama nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su wa bi aymanihim da gefen daman damansu kama taqaddama fi suratul hadis. Eh, an ce waɗanda suka karanta wajen imanihim aka ce kira'a ce gairu mutawatira kira'a ce wanda bata tabbata ba to malamin mu Allah ranma yana da kyau ku yi hakuri malamin mu yana daga cikin waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su ilimin kira'o'i daban-daban bayan mahaddacin Qur'ani ne kuma yana da ilimin kira'o'i daban-daban wani lokaci za ku ji muna ta faɗin akwai kira'o'in da suka tabbata akwai waɗanda ba su tabbata ba to sai an yi hakuri eh, don wata rana za a ji abin kaman bambara gwai amma abu ne na ilimi saboda fassara alkur'ani da kira'o'i daban-daban yana daga cikin tafsirul qur'ani bi ra'ayil maqbul a cikin science of quranic studies fassara alkur'ani da kira'o'i daban-daban shi ma wani ilimi ne na musamman na'am yaquluna suna cewa rabbana atimim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu wa gafir lana ka gafarta mana na kala kulli in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai to a lokacin da za su ga hasken munafikai ranar takin alkiyama wato ya dushe saboda idan aka je filin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya hada kowa da kowa zai sa kafirai su ware waje guda zai ce masu imani su ware waje guda a lokacin da masu imani suka ware waje guda to za a samu munafikai sun shigo cikinsu saboda me saboda tare suke a nan duniya ana sallah tare ana azumi tare ana jin tafsiri tare wani kuna zaune da shi waje guda kuna sauraron tafsiri amma asali in aka binciki zuciyarsa munafiki ne shi yasa wanda yake da cutan munafinci to yana da mummunan cuta don an ce wanka bil yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku koma gefe to za su koma gefe muminai idan suka koma gefe to munafikai za su bi su to amma inda ake bambantawa tsakanin aya da tsakuwa shine za a ce to ku tsallake siradi ku kama hanya ko muminai ku je gidan aljanna to su munafikai za su ɗauka aljannan nan kawai za a je hanya ne taram taram taram taram yadda munafiki ya ɓata a cikin masallata ko a cikin muminai ko a cikin musulmi haka yake ganin zai ɓata a cikin tawagan shiga gidan aljanna ba za a gane shi ba ba sai a ce su kama hanya su tafi sai sun kama hanya sun ɗauka babbar hanya ce sai a ce to akwai wutan jahannama kuma akwai sirali akan wutan jahannama ta nan za a wuce shi sa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa ba za a yi hisabi ba sai an tsallake sirali amma idan aka tsallake sirali duk wanda aka yi musu hisabi to zai kasance hisabin yasiran ne aljanna za a ce su je don ba wanda za a ce masa ya dawo baya amma mafiya yawa suna cewa katin aje sirali to za a yi hisabi to wani ba mamaki ya ce ya aka yi aka kyale munafikai ai ya kamata mala'iku su abin nan kama su nan da nan eh mala'ika yana ganin takaddan munafiki zai iya ganewa amma yadda ya yi munafinci ya yi yaudara a nan duniya to shi ma haka za a kyale shi a yaudare shi ranar takin alkiyama يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو وما يخادعون إلا أنفسهم وما هم يشعرون tun da su ba sani ba su ba san cewa Allah zai kama su da laifi ba kamar yadda kamar yadda ayan bakara ta ambata yukhadi'una Allah suna yin yaudara ga Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani haka ce babi ne na muka da'a. alhali kuma su ban sani ba wa ma una illa an anfusahum ko ma una illa an anfusahum babu wanda suke yaudara sai kansu alhali su ba sani ba wa ma shoron? ba su sani ba sai idan an je tsallake sirati sannan za su gane kuskurensu ina fata an gane to shi yasa a cikin suratul hadid mun fassara wannan aya يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ranar da munafikai maza da mata za su ce ma waɗanda suka yi imani eh, lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna a wata kira'a anziruna za su ce an ziruna da wannan alhamza da za ta kata take yankewa su kuma masu imani za su ce filar uwara akum sun da daman sun zo wannan yana da haskensa wannan yana da haskensa sun zo za su tsallake siradi lokacin da suka zo wajen tsakiya sai haskensu ya ɗauke gaba ɗaya sai suka ce ma waɗanda suke tare abokansu suka ce wa masu imani ku saurara mana ku ɗan san mana kaɗan za mu ɗiba daga cikin haskenku shi kuma wanda ya gaba yana tsoron idan ya dawo baya ana iya mayar da shi baya gaba daya yanzu kai in ka je tsallake saradi Allah ya sa ka tsallake sai wani ko babanka ne ko mamanka ta kira ka zaka dawo ina zaka dawo domin wajen ba wajen wargi bane in mutum ya riga ya tsallake sai dai kuma daga baya kawai ya ce Allahumma sallim sallim tunda annabawa da manzanni ma suna gefe suna cewa Allahumma sallim sallim to a lokacin da bayan Allah suka ga munafikai hasken su ya ɗauke kuma suna ta ihu suna neman agaji to shine za su yi addu'a za su ce rabbana atimim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu har mu tsallake siradi gaba daya wa lana ya Allah ka gafarta mana kada ka kama mu da laifuffukan mu ko da kurakuran mu innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai to Allah ya kubutar da mu sai Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu da'il wal munafiqina wa khulqu ومأواهم جهنم وبئس المصير وفي أكا فاكي كرار ده منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الله تعالى يباشي أمنين مسمى يتي يا أيها النبي يا كيوان النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا كيوان النبي جاهد الكفار أكتي كيدي هادي أكن كاتري والمنافقين ده منافقين وغلب عليهم ka tsananta musu wa ma'awahum jahannamu makomansu wutan jahannama ne makomarsu wutan jahannama ne eh wani yana karanta wa ma'awahum jahannama eh wa ma'awahum jahannama kuma kuskure ne yo mubtada ne da kabar wa ma'awahum mubtada wa huwa mudahum hum dinnan mudahum ilai wa ma'awahum saboda haka jahannamu ko kuma wa ma'awahun hiya jahannamu makoman su ita ce wutan jahannama saboda haka jahannamu din kabar ne In ma al al'awwal, wa in ma kabar al-thani wa ma'awahum jahannamu wutan wato makomansu su wutan jahannama ne da kafirai da munafikai duka wa bi masir kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske yaqulu ta'ala Allah madaukaki yana cewa amiran rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana umarni wa manzonsa bi jihadil kufari wal munafiqin ya yaki kafirai da munafikai ha'ula'i bi silahi wal qitali wa ula'i bi qamatil hudud alaihim waɗannan kafirai su za a yaƙe su ne wato bi silahi wal qitali za a yaƙe su ne da makami da kuma me wato da ainihin makami a yaƙe su a wajen yaƙi su ne kafirai kenan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi yaƙoƙi da yawa ko yaƙe-yaƙe da yawa kamar yadda ya tura rundunan yaƙi masu yawa waɗanda suka yaƙi kafirai abinda ake nufi da kafirai su ne waɗanda suka ce ba za su karbi addinin Allah ba kuma a wancan lokaci ko da wasa ba su furta kalman shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba sa ba, ko da wasa saboda haka waɗannan su ne kafirai annabi ya yake su kuma a ka'idan musulunci duk inda kafirai suke to ba a barin su in dai ba su bar musulunci ba to su ma ba za a bar su ba kuma ayoyin jihadi Allah tabaraka wa ta'ala bai soke su ba sai dai kawai yanayin duniya ne da lalacewa shine aka shiga cikin matsala amma ba mamakin muka je lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye mu dangane da wannan nukta Dun umarnin da aka yi ma annabi ba wai umarnin ya tsaya a kansa shi kadai ba ne a'a ya shafe mu gaba daya ya ayyu annabi jahidil kufara wal munafiqina ai kaman ya ayyu annabi ya kai wanda a wato ya kai wannan annabi sannan wallazina amanu da waɗanda suka yi imani jahidul kufara wal munafiqina eh, ku yaki ainihin kafirai da munafikai واغلظوا عليهم كتن انت مسو وماواهم جهنم makoman su wutan ce kuma ai babu inda aka ce manzo Allah shi kalansa ya fita ya je ya yaki babu inda annabi ya je ya yaki shi kalansa duk lokacin da yake fita yana fita ne tare da sahabbai waɗanda suka amsa kiran Allah subhanahu wataala kuma bayan manzon Allah ya bar duniya kalifofin da suka biyo bayansa babu kalifan da bai yaki ba abubakar bin abi kuhafa shekara biyu da wani abu yayi yana kalifanci amma duk da haka sai da yayi yaƙe yaƙe daidai gwargwadon abin da zai iya sannan bayan sa aka samu umar ibn al-khattab radiyallahu an sai da yayi shekara wato wajen goma da yan watanni shi ma sai da yayi yaƙe yaƙe masu yawa hasali ma musulunci ya samu karɓuwa ne da bazuwa a zamanin umar ɗan khattab Allah ki kara yarda da shi tunda sai da ya ga karyewa manya-manyan sarakuna waɗanda yake a zamanin annabi su ake jin tsoro amma a zamanin umar ɗan kafa sai da musulunci ya karya su kamar kisra da ainihin kaisar kisra na ainihin farisa da kaisar na ainihin rumawa sannan zamanin usman bin affan radiyallahu anhu. ya shekara kusan goma sha biyu yana kalifanci shi ma a zamaninsa sai da aka yi yaƙe-yaƙe masu yawa domin daɗa inganta musulunci da fadadawa haka ma zamanin Ali bin Abi Talib da yi shekaru hudu da wani abu yana kalifanci shi ma sai da aka yi yaƙe-yaƙe iri daban-daban sannan ga zamanin Muawiya bin Abi Sufyan wanda yake shine farkon wanda ya asasa daula umawiyya sai da ya shekara kusan ashirin yana gwamna a ƙasan siriya sai da ya shekara kusan ashirin yana khalifa shi ma an yi yaƙe-yaƙe a zamaninsa daula umawiyya daula abbasiyya har aka zo daula usmaniyya har aka zo daula wato hudiyya wanda aka yi a najeriya Shi ne wanda sheikh usman bin fode ya jagoranci jihadi na ainihin kafirai saboda haka ya ayyu annabi jahidil kufara ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai ba wai ya tsaya akan annabi ne shi kadai ba har da waɗanda suka yi imani tare da shi wal munafiqina da munafikai su kuma ana yakan su ne da me ana yakan su ne da wa'azi dama jihadi kashi biyu ne akwai na makami akwai na wa'azi yanzu kun ga duk abin da muke yi din muna jihadin wa'azi ne jihadin makami sai wanda yake da fawa saboda in kana gwamna akwai jihadin da za ka yi wanda ba gwamna ba bai isa yi ba idan kana da madafan iko na gwamnati akwai ƙoƙarin da za ka yi wanda baya da wannan madafan ikon ba zai iya yi ba saboda haka kowa ya ƙoƙari ya yi jihadi irin nasa kamar yadda mai sai da timatir ko mai sai da kayan miya a bakin hanya shi ma akwai irin jihadin da zai yi ka gani wanda yake makale a gida yake zaune a gida ba zai iya yin wannan jihadi ba kowa sai yi irin nasa saboda an je lahira akwai tambaya wace gudumawa ka ba da addinin Allah wani irin ci gaba ka kawo wa addinin Allah kare idan ka kawo wa addinin Allah ci baya to za ka sha wahala jahidil kuffar wal munafiqin aka ce munafikai ba a yi a kansu saboda munafikai su suna faɗin kalmar shahada ana sallah tare da su ana azumi tare da su amma munafikai ne sai dai munafikai sun kasu kashi biyu akwai munafikan zamanin annabi waɗannan su ne jigajigan akwai kuma munafikai irin namu na yau ko da yake na lura irin na zamanin annabin ma akwai su a zamanin yanzu eh, na zamanin annabi sun bayyana musulunci sun ɓoye kafirci a zamanin yanzu akwai waɗanda za ka samu su ma sun ɓoye kafirci sun bayyana musulunci saboda muna da yawa wani saboda jahilci wani kuma saboda tsinanne ne dama to amma ƙananan munafikai su waɗanda nasu da sauƙi su ne kaso na biyu su ne wanda annabi ya ce iza haddasa كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاتم فجر أنا يا فدي صفوتي غدا هدو إذا حدث كذب إن ذي بعد الأبادي سيكريا wani haka Allah tabaraka wa ta'ala yi shi in dai zai bada labari sai ya yanko ƙarya kuma har malamai ana samu masu yanko karya. har Allah momi yana samu masu yan kariya. eh to alama ce ta munafinci wannan ba a cewa wato shi kafiri ne a'a domin saboda tun da bai ɓoye kafirci ba sai dai wannan halin ba hali ne mai kyau ba ko idan aka baki amana ya cinye eh mai wa'azi ma ana iya bashi amanan kudi sai a nemi kudin na rasa kuma ka zo ana neman kudi ya ce guguwa ta ɗauki kudin daga nan kuma cafanin gidansa ne ya cinye kudin saboda bai da amana kamar yadda ake samun leman baya da amana haka za a samu ko malami ko liman ma sai a samu bai da amana za a ce wane kan akwai wa'azi akwai karatu amma ban na maganan kudi in dai harkan kudi ne kar ku to kaga akwai alama ta munafinci da mutumin da zai yi alkawari ba zai cika alkawarin ba yasa kullum muke wa'azi ma 'yan siyasa sai dai kuma idan ka yi alkawari ba za ka iya cikawa ba to kuma kar ka zo ka yi wa mutane walawala saboda walawalan ma ba hali ne mai kyau ba amma in dai ka yi alkawari to ka cika alkawarin in baka cika alkawari ba alama ce ta munafinci da mutumin da za a yi husuma da ke sai ya tawaye mutane ana son a sasanta wa sulhu khair amma shi sai ya ki saboda me saboda shi yana da kuɗi ko yana da matsayi wannan an fi samu ga masu mulki da masu kuɗi abin da ake so idan aka samu saɓani a sasanta kai ka haƙura wannan ma ya haƙura a zo a haɗe waje guda saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akawaikum kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambata saboda haka munafikai kashi biyu ne akwai munafikai bambancin su da kafirai kalan ne sune innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira sune aka ambace su cikin wannan aya amma akwai munafikai waɗanda yake su ba kafirai bane su kuma ta wajen ɗabi'a ne abinda ake so su gyara ɗabi'unsu kada wannan abu ya zama musu illa ranar takin alkiyama saboda haka ya kai wannan annabi jahidil kufara wal munafiqina waghlub alaihim wato ka ainihin yaƙi kafirai kuma munafikai ka tsananta musu eh duk wanda za a zo masallaci a yi wa'azi bayan an yi wa'azi ya ce ai da ni yi to ya kama kansa ya kama kansa ko yanzu da kuke ji na ke takura alaramma ai wani abin ina faɗa ne kawai ina buga misali da shi ne domin karatu ya yi daɗi eh, saboda shi ya fi kusa da ni na fi sa na fi ganin arhamsa amma misali zan zance ai kai kai kai ma munafiki ne to kaga <laughs> misali kenan to kaga har wani ya sun koyar da kansa ko ya rufe eh, eh to ana buga misali haka ne kawai a bajin wa'azi Allah tabaraka ta'ala ya kubutar da mu wa ma'awahum jahannam saboda haka waɗannan gaba ɗaya makoman su jahannama ne wa bi'sal masir kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske to sai waɗansu ayoyi guda biyu lafiyayyu da farko an fara tsangwaman matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kan guda biyu aka fada kan masu yawa duka aka haɗa da matan duniya duka to ba mamaki wani yazo ya ce kai ai duk inda mace take tana da kaskanci ba ta da daraja ko kaza da kaza da kaza to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo abin da zai saita kwakwalwan mu a cikin mata akwai masu daraja waɗanda yake sun fi ma maza daraja wallahi idan maza da yawa suka yi wasa ranar takin alkiyama sai sun sha mamaki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da waɗansu mata a cikin alkur'ani a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da za mu karanta wanda yake ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh